بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na bakin kasuwa a wannan gari na gumal a cikin wannan jiha ta jigawa a wannan lokaci mai albarka 29 ga watan rabi'ul akhir ko rabi'ul sani hijira 1400 da talatin da hudu wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da sha uku cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam na alhafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na arba'in da biyu a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi babu shuruɗi salati قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان ya yake babu shurutus sala babu shurutus salati babin da yake magana akan sharkokin sallah yanzu mun gama abin da ya shafi almawaki abin da ya shafi lokutan sallah sai menene a gaba sai sharuɗan sallah kalma ashurut jam'u ne na shar wa shartu fil lugha al a yaren larabcin an ce a sharto ana nufin al'alama ke sa ake kiran alamomin tashin alkiyama da a sharatu sa'a Allah maɗaukakin sarki yana cewa faƙari ja'a a sharatuha alamomin ta sun zo ita alkiyama akan kira ɗan sanda da cewa shurtiyun li'annahu li'anna alaihi alama jundiyya Dan yana sanye da alama da ke nuna shi jakare ne shi dan rinjina ne shi dan sanda ne shi sa ake kiran shirti wannan a yaren larabci lafazin ashartu shine al'alama a gurin malaman usulul fiqh idan sun ce ashartu shine ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li sharaɗi a gurin malaman usulul shi shine ma yalzamu min adami il adam abinda in babu shi to babu abinda aka shar'anta shi a ciki in dai babu shi to babu wancan abinda aka fi sharaɗi ne shi a ciki wala yalzamu min wujudihi al wujudu kuma ba lalle bane dan an same shi a samu wancan abin da aka ce sharaɗi ne a cikin shi wala adamun ko a rasa abin li zatihi karan kanshi a ce dan an samu sharaɗi to za a samu abin ko na an samu sharaɗi za a rasa wancan wannan zaurance ne abinda suke nufi shi sharadi dole ne in babu shi to babu abin da aka shartanta shi a ciki misali tsarki sharadi ne na ingancin sallah ma'ana sallah ba ta inganta sai mutum yana da tsarki yana da alwala to kaga alwala sharaɗi ce a cikin sallah ta ingancin sallah to zamu min adamiha adamu sala dole ne in aka rasa alwala to an rasa sallah amma wala yanzu min ha wujudu sala amma ba lalle bane dan an samu alwala a samu sallah za a iya yin alwala ba a yi sallah ba amma dole in za a yi sallah sai an yi alwala shine suka ce to sharadi abinda in babu shi babu abin da aka ce shi sharaɗi ne a ciki amma dan an same shi kuma ba lalle ba ne a samu kuma abin da yake sharaɗi ne a ciki wannan misalin zai fito mana da da biri shi sharadi a sallah sallah ba ta inganta sai da su duk wani abin da za a ce ma ne na sallah to in babu shi sallah ba ta inganta ba kuma shi sharadi yakan zo gabanin sallah ma'ana ba cikin sallah yake ba bambancin sharadi da rukuni kenan shi rukuni a cikin sallah yake kamar ruku'u kaga wani juzu'i ne na sallah kamar karatun fatiha rukuni ne dan juzu'i ne a cikin sallah kamar sujjada rukuni ne juzu'i ne a cikin sallah amma yanzu alwala kaga alwala sharadi ne a sallah ba cikin sallah cikin sallah daban alwala daban shigan lokaci hankali sallah ba ta inganta sai mutum yana da hankali kaga wani abu ne kharijun an sala to banci tsakanin rukuni da sharadi ke amma kowanne kuma in babu shi sallah ba ta inganta sannan suka ce shi rukuni zai iya zama a cikin sallah a farkonta ko a tsakiyarta kamar yadda muka buga misali da karatun fatiha kaga a farko ake yi a raka a farko kuma zai iya zuwa a tsakiya kamar raka a ta biyu raka a ta uku amma shi sharaɗi idan ya zo ya wuce kenan ba ba za a ci gaba da samun shi ba kamar yadda malamai suka yi bayani sharaɗan sallah malamai suna faɗan sharaɗai ƙalla za mu iya cewa guda tara na farko al'islamu musulunci sallah ba ta inganta sai in mutum musulmi ne kafiri idan zai sallah ba ta ba matukar mai musulunta bai sallah ba ta ba da haka kun ga al'islamu sharɗin lissihati salati abu na biyu al'aqlu hankali mahaukacin yi sallah ba ta inganta ba abu na uku at-tamyiz rarrabewa ya iya rarrabe tsakanin abubuwa, ma'ana in ba samu alaƙar bai zama zan. wannan sharaɗe guda uku sharaɗi ne da dukkan ibadu kowace ibada tana buƙatar wannan kowace ibada tana buƙatar mutum mai yin ta zama musulmi kabiri in yi sadaka Allah ba zai ba shi lada ba in ya bada zakar dukiyar shi Allah ba zai ba shi lada ba idan ya azumi Allah ba zai ba shi lada ba in ya sada zumunci Allah ba zai ba shi lada ba duk wani abin da zai na ibada bai da lada tun da yaran sharaɗi na musulunci hakanan kuma mahaukaci hajji suka ce hajji ba lallai ba ne sai yaro ya zama mayyar ba sai yana iya gane abuwa ba ko da yaro a goye yake ya hajji hajjin ya yi amma kuma bai sauke mai farali sai ya ja farali a gaba amma aikin ya yi sharaɗi na hudu niyya wajibi ne a samu niyya kafin sallah ta zama ingantacciya maza Allah na ta inna mal'amalu bin niyyat a innamal a'malu tafiqu bin niyyat ayyuka suna inganta ne ta hanyar niyya ta kware ko ta kubalu bin niyya sharadi na biyar ya zama an samu tsarki shine alwala ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq kun wannan Allah ce in za ku yi sallah ku wanke fuskokin ku da hannayen ku zuwa gwiwar hannu ku shafi kawunan ku wannan kaga alwala ce sharadi ne in babu ita babu sallah shine ma'anar tsarki din yana cikin sharadan sallah sitirta al'aura kamar yadda mu karanta insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi a cikin hadisan da za mu karanta fitirta al'aura in mutum zai sallah al'aurarsa sa waje ba sai ba a nan mu zo mu bayani me ake nufi da sitirta al'aura domin al'aura a cikin sallah daban da al'aura a wajen sallah yana cikin sharadin ingancin sallah shigan lokaci in mutum yayi sallah lokacin ta bai yi ba ba sai ba matukar yana sane zai sallah lokacin ta bai ba to ba sai ba kamar yadda muka karanta a cikin hadisai da suka gabata yana cikin sharaɗan sallah fuskantar alƙibla ya fuskanci alƙibla wanda zai yi sallah bai fuskanci alƙibla ba sallar shi ba ta ba yana cikin sharaɗan sallah a ma'ana nisantar najasa to waɗannan a kenan za ka iya samun wani malami ya daɗa ƙaro wani abinci sharaɗi ne a cikin sharaɗan sallah to wannan babi zai mana magana akan abubuwan da in babu su sallah babu ita kun ga shi babi ne mai matuƙar muhimmanci domin ya shafe mu dukkan mu gaba ɗaya mazan mu da matan mu in babu waɗannan abubuwa da zamu karanta babu sallah mala ya kama na hadisin farko an ali ibn sal daga ali ibn sal radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza qasa ahadukum idan ɗayan ku yayi rihi yayi iska fi salati a cikin sallah falyansarif to ya juya Wali wal yatawadda ya sake alwala ya yi alwala wal yu'id salata ya maimaita sallah ya sake sallah Rawahul al malaman hadisi biyar ne suka fitar da shi wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi hadisi mai biye masa wanda a wani bugun babu shi a wani bugun kuma an kawo shi ne hadisin Aisha haka ne wa na Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man asabahu qai'un duk wanda amai ya same shi aw ru'afun ko haɓo jini ya dinga zuba aw maziyun ko mazi falyansarif a wani bugun babu shi falyansarif to ya juya falyatawadda yayi alwala thumma liyabni ala salatihi sannan ya gini akan sallar shi wa huwa fi zalika la yatakallam amma a cikin wannan la yatakallam kada ya magana wannan hadisi mun karanta shi a baya cikin kitabu tsahara a wani bugun an kashi amma wani bugun babu shi da ka nuska nuska ce ma'ana kwabi kwabi ne rawa ibn maja ibn maja rawaito shi wa da'afahu ahmad imam ahmad ya raunana shi wannan hadisi na barko hadisin ali ibn talq shine ali ibn sal al-hanafi as-sahmi al-yamami ibn hibban ya ce sahabi ne la usuba ibn abdulbar ya ce ina zaton shine baban talku yana da ta talku sai zama talku ibn ali ibn tsalk haka ibn ne ya faɗa alhabis ibn hajar ya ce wannan magana ce mai karfi da yake nuna babu shakka akwai alamun da ke wada shine baban tsalk wannan hadisi da muka karanta za mu ga alhabis ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya ce rawahul khamsa malaman hadisai biyar ne suka rawaito shi mana abu da awu tirmizi na sa'i ibn Maja da imamu ahmad su ne mutum biyar wasa ibn hibban ibn hibban ya inganta shi da haka suna cewa hadisi ne ingantacce amma kuma akwai maganganun malamai a cikin shi ibn hibban ya inganta shi amma alal hakika hadisin akwai matsala cikin sanadin shi domin ya zo ta hanyar wani rawi da ake kira muslim ibn sallam muslim ibn sallam shi ya rawaito ne daga ali ibn talq al-hanafi shi kuma muslim ibn sallam din nan suna cewa majhul ne majhuli ne a gurin malaman hadisi duk da ibn hibban ya ambace cikin littafin sa asiqat amma wannan bai sa ya tsallake jahala ba ibn al-qattan yana cewa hadha hadithun la yasihu wannan hadisi na da muka karanta bai inganta ba fa inna muslim fa inna muslim ibn sallam al-hanafi aba abdul malik majhul al da haka gaskiya magana mafi inganci hadisin bai inganta ba shine magana mafi inganci to amma abinda hadisin yake gwadawa duk wanda ya ji iska ya yi rihi a cikin sallah ya fita ya sake alwala ya maimaita sallah shine abin da hadisi yake gwadawa to ya zo a cikin wasu hadisai kun ga ma'anar hadisin mai kyau ce ana ganewa yi abinda hadisin ya kunsa na fi ya zo a cikin wani hadisi misali hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda bukari da Muslim suka rawaito manzo Allah na cewa la tuqbalu salatu man ahdasa ba a karɓar sallar wanda ya yi kari hatta ya tawadda sai ya alwala kaga ma'anar wancan kenan wani zai ce to ai kari aka ce qala rajulun min hadramaut sai wani mutum cikin mutanen Yaman cikin hadramaut sai ce mal hadath ya abu huraira me kari sai abu huraira ce fusa'un aw duratun iska fusa shine rihin da mutum zai yi ba kara sai dai a juwari shine fusa durat kuma wanda mutum zai yana da kara sai abu huraira ya fassara da hadath shine rihi fitar da iska to manzo Allah ya ce duk wanda ya fitar da iska Allah ba karɓar sallar kun ga ne abin da wannan hadisi yake gwada mana hadisin Abdullahi dan Umar har wayo a cikin sahihi Muslim manzo Allah na ce la tuqbalu salatun ghairi tahurin ba a karɓar sallah ba tare da tsarki ba kaga dai abinda wannan hadisi yake gwada mana da haka dama alhabib ibn hajar ya ka mana wannan hadisi dan ya gwada mana sharadi ne dole ne lallai ne wajibi ne kafin sallah ta zama ingantacce a zama ana da tsarki tsarki kuma ana ana nufin alwala idan alwala ta warware to sallah kuma ta lalace wannan shine fikirin da hadisi yake dauke da shi amma sai ka mana hadisi wanda akwai rauri a cikin sanadin shi wala an ne sai me yasa al bai ka mana hadisin Abu Huraira ba me yasa bai ka mana hadisin Abdullahi dan Umar ba Abu Huraira hadisin Abu Huraira yana cikin Bukhari da Muslim wala Allah ya ka wancan ne dan mu san shi kila ne hikima wallahu a'lam to waɗannan hadisi guda biyu suna tabbatar mana da abin da wancan hadisi yake gwadawa da haka hadisin duk da mai rauni ne amma ma'anar shi ingantacciya ce wannan hadisi da muka karanta dalili ne akan cewa iska fitar da rihi yin rihi yana bata alwala yana bata sallah wannan ijma'i ne duk wanda yake sallah mace ko namiji babba ko yaro ya fitar da iska yayi rihi sawa iska tana da kara ko ba ta da ƙara ta fita ne a hankali amma ya tabbata ya ji ɗoyinta to sallah ta lalace alwala ta lalace wannan ijma'i ne na malamai ibn munzir ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yana ta ittabaqa ulama'ul umma malaman al'umma gaba ɗaya sun haɗu ala an anna salata la tujzu illa bi tahara sallah ba ta wadatarwa ba ta isarwa filin tsarki idza wajada sabilu ilaiha matukar mutum yana da damar da zai alwala sai yayi wa qala ajma ahlul ilmi yace malamai sun yi ijma'i ala anna khurujar rihi min ad-duburi hadathun yanqudul wudu fitar da iska daga dubura hadas ne kari ne yana warware alwala da haka babu ja akan wannan sannan gashi mun ji a cikin hadisi to alhabis ibn hajar sai ya goya mana hadisin Nana aisha wanda shi ma za'ibi ne mun karanta shi a can kitabu sahara cewa ya ku ya yi amai ko ya yi haɓo ya koma ana mazi ya fito masa to ya fita ya je ya sake alwala ya zo ya gini to kama alhamis ya ka mana wannan ne dan ya gwada mana cikin malamai akwai wanda suke cewa idan mutum ya yi rihi ya fita to in ya tashi ya dawo ya gini akan sallar shi to amma wannan hadisi bai inganta ba da ka ba maganar in ka dawo ka dora in kai raka bi sai kai rihi to in ka fita ka dawo sabuwa za ka sake ba za ka dora ba dole za ka ɗora sabuwa saboda kowane irin rihi ne ya zo maka babu bambanci da kalar rihin ko wani abin da ya zama ba shi ba za ka ginawa akan sallah wannan ba a gina sallah ta lalace alwala ta lalace kamar yadda muka faɗa cewa ijma'in malamai ne to yaya wanda zai rihi kuma ya ki fita ana masallaci ana sallah kila sahu ɗaya ne ko biyu sai aka ji tusa da karfi kowa ya ji ta kaga da kafi ta za a ce gashi can ko to sai mutum ya halatta mutum ya dake wani da ake kira ash'ab wani mutum mai ban dariya da cin tsiya da neman inda ake walima yana da abubuwa masu ban dariya an zo ana yin sallah da wani jibgegen mutum kuma ba su lewa su uku ne ko hudu sai jibgegen ne ya tusa kowa ya ji karanta sai ash'ab ya farar ya fita masallaci kun ga ya fanshi wannan mutumin sai a ɗauka da shi ne ya tuka a shi shi nan kasuwanci ya yi sai da aka gama sallah mutumin ya da gida biyu ce ba ni to me zan ba kai ce lada na mana a banza za ka yi tusa ne in fita a ɗauka ni ne to me ya hukuncin mutum ya yi kuma ya ƙi to malamai na cewa wanda da ya yi sallah babu alwala dan izgili da addini istihza'an biddini wa tala'ubun bi shari'a wasa da shari'a da gangan ya kiya san alwala taro da yi sallah ba da wala wannan wasu malamai suna cewa bar addini ibn taymiya Allah ya ji kanshi da rahma yana cewa man salla bi ghairi taharatin shar'iyya wanda yi sallah ba da tahara ta shari'a ba ko yana da janaba yana sani ko bai da alwala yana sani mustahillan li zalika ibn taymiya ka kaidi ya halatta yin hakan yace hakan halal ne fa huwa kafir shi sa wasu malamai suka ce wa man salla bi ghairi wudu'in fa huwa kafir wannan ba ana nufin kowa ba sai wanda yayi yana mai ganin haka halal ne amma wanda ya san ba halal bane to wanda ya zama mai laifi ya zama mai zunubi shi ibn jami'a ce duk wanda ya halatta haka ya zama kafiri walau lam yastahilla zalik in kuma ko da bai halatta hakan ba faqad ikhtilifa bi kufri to an yi sabani kafiri ne ko ba kafiri ba wa huwa mustahiqqun lil uqubati al ghaliza ya cancanta a mai uquba mai tsanani wa in kana li ajabin in ku gazawa ne ma'ana ba zai iya riƙe alwala ba ba zai iya yin alwala ba da ya yayi warware take yi yana da salisil bauli fitsari ya yankewa yana daga tare da shi ko rihi ya yankewa ko cikin rihi yake fal yusalli ala hasabi halihi to ya sallah gwargwadon yanayin shi amma in dai ba haka bane to lallai sai ya lura sai ya sake alwala hukuncin rihi a wajen sallah wajen warware alwala to haka nan hukuncin duk wani abin da yake warware alwala hukuncin su ɗaya ne ma'ana duk abin da yake warware alwala in ya warware ma alwala sallah ta baci in ka bita ka sake alwala za ka sake sallah sai mala ce wa anha yana nufin aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائد ألا بايا كرب السلر بلغ يمتي إلا بخمار sai da lullubi wanda za ta rufe kanta da shi rawahu khamsatu malaman hadisi biyar ne suka rawaito illan nasa'i banda nasa'i wa sahahu ibn kuzaima ibn kuzaima ya inganta shi wannan hadisi da muka karanta nan na Aisha yana so mana bayanin hukuncin sitiran mace a cikin sallah ya sa mana hadisin na Aisha wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad da ibn Khuzaima ya zo ta hanyar Hammadu ibn Salama daga Qatada daga Muhammad ibn Sirin sannan shi kuma daga Safiya bintul Haris ita kuma daga Aisha Allah ya kara mata yarda Tirmidhi ya ce hadisu Aisha hadisun hasanun hadisi ne mai kyau inji Tirmidhi Imam al-Hakim ya ce sahihun ala sharti Muslim hadisi ne ingantacce a bisa sharaɗin Muslim walam yukharrija amma bukhari da muslim ba rawaito shi ba wa azunnu annahu li khilafin fihi ala qatada yace ina zaton dan saban da aka samu akan qatada to bayan wannan hadisi ya zo sai a wata riwaya kuma aka samu hadisin ya zo amma mursal ba dangana shi zuwa ga annabi ba sai zama kamar kauli ne na nana Aisha Allah ya kara mata yarda wanda Abu Dawud ya kawo shi bayan ya kawo wancan sai ya kawo wannan riwayar kama abu da yana so nuna cewa wannan hadisi mursal ne asalin shi mursal kuma bai inganta ba amma wasu malamai kamar shekul albani yana ganin hadisin ya inganta ya ce wancan riwaya mursala ba ta cin karo da riwaya da ta zo ba mursala ba domin hamad bin salama sika ne kuma shi ya samu na wancan riwaya mursala amma wasu malamai suka ce hadisi ne Mursal. kama abu da yadda zahirin abin da ya nuna suka ce da haka suna ganin hadisi ne da yake bai inganta ba da haka wannan hadisi akwai sabani wajen inganta shi da raunana shi imam al-hakim tirmizi imam al-albani sun ce hadisi ne sahihi abu dawud shi kuma yana gwada cewa hadisin yana da illa to amma fiqhun hadisin fiqh ne da yazo a wasu hadisai ba yace la yaqbalu Allah Allah baya karba al murad bi nafi al-qabuli huna nafi sihha wal ijza kore inganci kore isarwa an yi sallan ba bata wadatar ba Allah baya karɓa salata ha'idin sallar mace balagaggiya anan ha'id asalin ha'id shine mace mai al'ada to amma ana haibe mai al'ada ake nufi ba al-murad bil ha'id huna shine al-mar'atu allati balagat macen da ta balaga me yasa ba za mu ce mai al'ada ake nufi ba me yasa ba za mu fassara al-ha'id da mai al'ada ba saboda ita ba ta sallah dama ko ta yi alwala ko ba ta alwala ba ta da sallah alha'id ana ana nufin allati balagat kuma ba wai ana nufin sai wadda ta balaga ta jinin al'ada ba a ko da ba ta yin jinin al'ada ba amma in ta balaga ta shiga ciki wannan yake nuna mana duk macen da ta balaga imma da jinin al'ada imma ta hanyar mafarki imma ta hanyar shekaru to wannan ba in ta yi sallah Allah ba zai karba ba illa bi khimarin bi kasrin kha himar. shine ma tukhammiru bihi almar'ata ra'saha abinda mace za ta rufe kanta da shi lullubi kada mu ce gyale wata ta ɗau gyale sai mu ce mayafi ko lullubi abinda za ta rufe kanta da shi to duk macen da ta balaga Allah baya karɓar ta sallar ta sai ta lullube kanta ta sanya mayafi ta rufe kanta wannan hadisi an kama hujja da shi hujja ne akan mace idan ta balaga wajibi ne ta rufe kanta a cikin sallah idan ta yi sallah gashinta a waje sallar ba ta yi ba in mace ta yi sallah balagaggiya ta yi sallah gashinta a waje ko wani bangare na gashinta a waje sallar ba ta yi ba tirmidhi ce wal amalu alaihi inda ahlil ilmi aiki ya gudana a gurin malamai akan wannan hadisi annal mar'a idza adrakat mace idan ta balaga fa sallat ta yi sallah wa shay'un min sha'riha makshufun gashinta wani bangare na gashinta a waje la tajuzu salatuha sallar ta bata halatta ba da haka wannan yana nuna mana wajabci lalle ya zama ce tarihi kanta a nan za mu gane akwai wani tsakanin al'aura a cikin sallah da ba cikin sallah ba in mace tana gidanta ta zauna ba dan kwali ba ta laifi ba ko za akwai masu tsorata mata suke a cikin gida mai ka zauna ba dan kwali mala'iku tsine miki suke wannan bai inganta ba dan ta zauna ba dan kwali waye a gidan mijinta ne ƴaƴanta ne muharramanta ne ba wani abu a to ai ai filin an saba shari'a amma ai ba ba aibi bane a cikin gida shari'a ta halatta mata haka kuma wannan hadisi yana gwana mana wadda bata balaga ba idan ta yi sallah kanta ba alfa ba komai inda maza Allah ce la tuqbalu salatu ha'idin kaga yarinya da take karama shekara bakwai takwas ana koya mata sallah za a ce ta lullube ta yi mayabi sai ta zo ta sallah ba ta ba ta samu yayi ba wani abu sallar ta tayi to ya abin da ya sha fuska wasu ka ce mace za ta bude fuskar ta sallah babu komai ibnu battal ma yana cewa ijma'i ne mace ta ta bude fuskar ta cikin sallah babu wani abu ibnu munzir yana cewa ajma'u akthar ajma'a aksaru ahli al-ilm mafi yawancin malamai sun tafi ala anna lil mar'ati al-hurra an tusalli makshufat al-wajh mace ya tana da dama ce sallah fuskar ta a ma'ana fuska ba ta cikin wurin da za ta rube yayin sallah wannan ijma'in malamai ne suka ce sai dai a gurin akwai wanda ba maharramanta ba babu laifi in ta rube amma idan ta yi abu buɗe sallar ta yi to ya ta fuka guda biyu kafani ta fuka guda biyu wannan ma jam'ur daga cikin hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila a wata riwaya daga cikin mazhabin hanabila ya halatta mace ta sallah ba tare da ta lullube ta bukanta ba ma'ana ba dole sai ta sanya safar hannu ba Wani ita ce riwa da ibn ya zaba cewa ba lallai mace ta rufe ta bukanta ba domin rufe ta ce dole sai ta sanya safa hannu yana bukatar dalili kuma babu wani dalili da ya zo an umarce ta ne dai ta lullube to sannan ƙababuwanta diga diganta ƙababuwanta. jamhur daga shafi'iya da hanabila da malikiya suka ce al'aura ne baya halatta a basu a buɗe ma'ana daga diganta dole ta ribe suka ce dalilin hadisin ummu salama da zamu karanta da manzo Allah ce idza kana dir'u sabighan in mayafin babba ne yughatti zuhura qadamaiha wanda zai rufe bayan kababuwan ta tofe ki sallah da shi na nabi suka ce a'a diddige ma ba al'aura bane ba wani laifi ya halatta a buɗe su a sallah shine faɗin hanafiya shine abin da shekul islam ya zaba yace domin ka ce wajibi ne sai ta rufe kafar yana bukatar dalili mai insaf mai littafin al ya ce wa huwa sawabu duk wannan ana maganar mace da suke ya da haka wajibi ne mace in za ta sallah ta rufe jikinta amma fuskar ta ba laifi dan ta bar ta bude ta hannayenta diga diganta waɗannan babu laifi dan ta bar su a bude a cikin sallah amma a wajen sallah da hukuncin zai iya sha bamban a wajen yanzu al'aura a wajen sallah shine eh, namiji daga tebe shi zuwa goshi ce al'aura mughallaza wannan baya halatta ka bude ta ga waninka amma a sallah ka fadar ka kai namiji kai namiji ka fadar ka wannan ka fada daga sani al'aura ce a cikin sallah za mu karanta hadisi manzo Allah ce kan wanda yi sallah ka fada shi babu komai amma in ba a sallah ba dan an ga ka ka ba wani abu haka nan mace a cikin sallah wajibi ne ta rube ma'ana ta lullube ta rube jika jigin ta sitirta waɗannan wurare amma a wajen sallah kun ga akwai malaman da suke gani wajibi ne ta rube fuskarta amma a sallah ba wajibi bane da haka banci tsakanin cikin sallah da wajen sallah wannan hadisi yana gwada mana mace za ta sallah wajibi ne ta kula da wannan fi malam ce wa an jabirin an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana sawbu wasi'an in tufa din mayafin da za ka yi sallah da shi wasi'an babba ne faltahib bihi ka lullube jikinka da shi gaba daya ya'ani fi salati yana nufin a sallah wali musulmin arwa ruwayar muslim bai na baina ka saba tsakanin gefansa guda biyu gefen mayafin guda biyu ka ɗauki gefen dama ka ɗora a hagu gefen hagu ka ɗora shi a dama wa in kana kan, in kuma matsatse ne fatta zirbihi hito, ka ɗora shi a hukunka. kai kwarjalla da shi kun san su a wancan lokacin tibabin da sabbin suke amfani da shi yawancin tibabin su kwarjalla ne ɗaurawa ake a rufa kuma kamar yadda mai aikin hajji yake kun ga yadda mai aikin hajji ya yake yi zai dau mayafi guda biyu akwai wanda zai daura kamar zani ɗayan kuma ke lallaba shi to haka da tufafin suke ba koyaushe ba suna yin riga amma ba koyaushe ba to sai maza Allah yake cewa Jabir dan Abdullah in za ka yi sallah idan ka yana da faɗi zai ishe ka to falta hibbihi ka lullube jikinka da shi shine sai riwaya muslim ta fassara mana ya za ka yi idan ka dauko shi ka shi a jikinka sai ka ɗau wannan ɓangaren na dama sai ka jefa shi a kafaɗarka sai ka ɗau ɓangaren hau ka jefa shi a kafaɗar dama kana iya ɗaurewa ta baya kaga duk gaba ɗaya ka rufe haƙƙin jinka hako ina har nan bayan ka ne kullum zai iya zama a waje shine iltihab shine mai adirwa muslim fa khalib baina tarafaihi ka saba tsakanin geffansa guda biyu na dama ka mai da shi abu na ka mai da shi dama wa in kana dayyika in kuma yabin naka dan karami ne fatta yi ka ka ɗaure shi sha a kogonka kaga sai nuna mana idan kana da karamin mayafi in za ka yi sallah to inda ake so kullum ka ɗaure daga cibiyar ka zuwa gwiwarka duk sauran jikinka ba laifi yana waje amma wannan kun ga a cikin sallah in kai sallah sallah ta yi a haka abin ake so ka rufe sai ce walahuma a riwayar bukhari da muslim min hadisi abi huraira daga abi huraira la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi kada ɗayan ku yi sallah a tufa ɗaya a mayafi daya laisa ala atikihi minhu shay bai dole komai akan da shi ba a cikin wannan mayafin ma'ana in guda ɗaya ne shi shine Jamiar Jabir ce falta bihi ka lullube jikinka da shi ka daura ka jefa wani nan ka jefa wani nan ka haɗe ka rufe in guda ɗaya ne sai in ya zama karami ne sannan sai ka daura shi iya kwarjallanka sai ka daura shi iya gurin kwarjalle a nan idan mun kalli wannan hadisi za mu ga mai manzo Allah ce idza kana saubu me ake nufi da asawu a nan idan ka kalli lamazin hadith yana gwada asawu izarun wa ridahu tunda an ce ka lullube shi da shi ma'ana ka mai da shi izari da ridahi shi sa lafazin saubu da lafazin al'izaru a cikin hadisai da suke zuwa ba su da mafhumi akwai wanda yake ta yani cewa don me za ka ɗage wandanka ai manzo Allah izar ya izar Izari izar ce. izar kuma shine abinda kwarjalla da za ɗaura, daura shine kadai a nan hukuncin yake amma in ka sa wando ko riga baya ciki wannan jahilci Abdullahi dan Umar ma da yake ɗaya daga cikin masu riwayar hadisin bai fahimci izar a matsayin kurin kwarjalla ba ka karanta sahihul bukhari lokacin da aka soki Umar dan Khattab da wuka wanda wannan ciwon shine sanadin mutuwar shi bayan an kai shi gida an kwantar da shi mutane na shigowa suna duba shi a riwayar sai fadakala alaihi shabun sai wani matashi ya shigo sai jina Umar izarin shi ya zo da lafazin izar yana jan kasa ya shigo yau sai jina Umar jaje na wannan abin da ya same shi ya juya sai mai ruwa ce fara'a ku, sai kuma ya bani da lafazin saubu a nan fi nuna mana kalmar izar tana zuwa a matsayin saubu kalmar saubu tana zuwa a matsayin izar da a cikin hadisi daya sai sai jina umar ya kirawo shi da ya ga tuban shi na jan kaza sai ce irfa saubak haka sai jina umar ya gaya mai bai ce irfa izaraka ba saubak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li saubika haka ya bi zama tsoron Allah ga wajen ubangijinka kuma ya bi tsarki ga tufarka haka nan idan ka duba sunan na abi dawud daga abdullahi na umar yana cewa alhisbanu abinda ake nufi da sakin tufa kasa yana kasancewa fi saubi a tufa wal imama da rawani wal izar da kwarjalle kaga in ka fi manzo Allah izar izar ya jaba to sabi sun dauki labazin izar ya hada da asaubu haddal im hadda imama ma har rawani shi yasa wannan da'awar ta cewa ɗage wando ba shi manzo Allah ya ce ai ba ba za ka same ta ba sai a irin kasashen mu sai a inda ba a san me ilimi ba ba za ka ji wani malami bi ma'anar kalma yana faɗar ta ba kun san yanzu akwai abubuwan da ya zamana in kana jin su ba za ka karanta su a littattafai da suka wuce na baya ba saboda jahilcin ya kai jahilci malaman baya ma ba sa ɗaukan wannan wata magana ce ta ilimi yanzu ne jahilai suke ta sai ka ji kuma an ɗauke ta ta waye gari tana so ta zama shine ilimi har tana ruɗar da wanda ba su sani ba in ka duba yanzu misalin da zan ba baku akwai yanzu aka ji ana cewa shekul islam ibn taymiya baya son iyalan gidan annabi ibn taymiya ya tsana jina aliyu ibn taymiya ya tsana na fatima wannan da'awar ibn taymiya daga lokacin da ya rayu zuwa yau akwai kusan shekara ɗari bakwai ko biyar da haka za ka samu daga shekara ɗari baya ba ta yadu ba duk da littafinsa da suke yadu ko ina a duniya kullum yanzu ne da karbe da yaji ake so a fito da maganar a juya ta zama wani abu to akwai irin wannan da haka anan kun ga manzo Allah ta iza na sauhu amma sauhu din sai a can kuma riwa ta a can kuma karshen magana sai ce wa in kana kan in bai da fadi yana da fattazir kaga kenan sauhu yana iya zama izar yana iya zama rida shine abin da ake nufi wannan yana gwada mana labarin asaubu zai iya zama tufa zai iya zama ba tufa ba wannan hadisi da muka karanta dalili ne da yake nuna mana idan tufar mutum tana da faɗi to wajibi ne ga mai sallah ya lullube jikin shi da ita ya rube kafaɗinsa zuwa ƙarƙasan gwiwoyinsa domin nan ne idan ya haka ya samu sutura kamila tun daga kafaɗin shi har zuwa wannan amma idan tufar ta zama mai kunci ce ba za ta rufe dukkan jiki ba to sai rufe al'aurar da suke ta wajibi shine daga cibiya da zai kai gwiwa daga cibiya zuwa gwiwa wannan ya nuna mana ya halatta ke sallah da tufa daya ya halatta sallah da tufa daya kamar yadda ibn rushd yake cewa ittafaqu ala annahu yujzi'u ar-rajul min al-libas fi salati as-thawb al-wahid tufa ɗaya kadai ta isar mana doguwar riga komai ya bi guda ɗaya. sannan hadisi yana nuna mana wajabcin sitirce al'aura a sallah sai a sitirce ta ko da izar ko da sarawil ko da wando ma da wani abin da za a sitirce sannan kuma yana nuna mana in akwai yalwa to wajibi ne a rufe kafada to me hukuncin rufe kafadar wajibi ne ko meye kauli na farko suka ce wajibi ne in dai akwai yalwa wannan shine kaulin Imam Ahmad da ibnu Munzir da wasu daga cikin malamai kamar yadda mai fatul Bari ya kawo kuma shine abinda imam bukhari shi ma ya gwada kuma shine abin da sheikh abdulaziz bin baz ya tafi kai, wajibi ne in dai kana da yalwa kada kai sallah ka faɗa ka a buɗe suka hujja da wannan hadisi na abi huraira suka ce manzon Allah ya hana kada ɗayan ku yi sallah walaysa ala atikihi shi suka ce hani manzon Allah yi wannan yaqtadi tahrim al-fi'l in aka yi hani kuma ya nuna aikin aka yi to an yi abin da yake na haramun kauli na biyu ce ba wajibi bane mustahabbi ne shine kaulin imam malik da imam shafi'i da Asabar ra'i nau yace shine kaulin jamhur suka gama hujja da nasi da kiyasi nasi ne suka ce muhammad ibn munkadir yana cewa naga jabir ibn abdullah yana sallah da tufa daya sannan ga manzo Allah shi ma yana sallah a cikin tufa ɗaya. har ma da Abu Hurairah ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani mutum ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ke sallah da tuba daya sai manzo Allah ya ce kowa ne cikin ku ke da guda biyu har kowa ɗaya ne yawanci da ɗaya ne da shi suka ce wannan yana nuna ba ɗaya ba lallai bane ya zama ya rufe kafadin shi da kiyasi kuma suka ce ai ka faɗa ba al'aura ba ce to amma gaskiya magana mafi inganci wajibi ne ka kafadar kai yayin da za ka yi sallah domin mazan Allah ya hana sannan al'aura a sallah daban al'aura a wajen sallah daban kamar yadda muka yi bayani ka faɗa a cikin sallah al'aura ce ta nan za gane kuskuren masu aikin hajji da obara da suke zuwa mutum zai yi sallah sai kuma ya bar kafaɗinsa da a waje wannan kuskure ne ka rufe kafaɗinka shi ne daidai bal ma Allah sallallahu alaihi wasallama in ba wajen dawabi ba inda yake fito da kafaɗin shi dawabul qudumi dawabin farko da mutum zai nan ne zai fito da kafaɗin shi Ka faɗa sai ta ta ɓangaren abu ne ina ji za ka fito da ita in ba a nan ba baya dacewa ba ba daidai ba ne baya dacewa amma sai ga mutum ya je aikin haji wani kurin ya ɗaura izar ɗin a jikin shi gaba ɗaya yana yin sallah ba tare da ya rufe kafaɗinsa ba wanda wannan kuskure ne mun kuma baɗi dalilin da yasa za a rufe kafaɗar cewa al'aura a wajen sallah daban da cikin sallah shekul islam cikin majmu'ul fatawa juzu'i na 22 shafi na 113 zuwa 114 yayi dogon bayani akan wannan qadiyar cewa al'aura a sallah daban a wajen sallah daban da haka abin da ya kamata mutum ya rufe al'aurar shi haka nan wanda zai sallah da ya karamar riga ya singileti wanda dan abin da ya ka mutum bai da yawa shi ma kuskure ne in ya zama ta rufe kafadin ka wannan babu laifi amma ma abin da aka fi yayin da mutum zai sallah ya shigar da shi ma zai so a shi da ita kamar yadda hadisi ya nuna Allah ya fi cancanta a yi wa ado kada ka yi sallah da tufafin da ba za ka iya fitowa da su ba in an ce ga wani a kobar gida yana kiran yana kiran ka ba za ka iya fita da su ba daidai ba ne in kai sallah ta yi amma abin da ya bi ka kwalkwale shi yasa wanda zai sallah cikakken sallah ana so ya zama ya yi cikakken ado ka rike kanka ko da ba ka da hula za ka yi sallah da ko hular ka dora ba mun ce wajibi bane sai da ita amma dan ka zama kamili Allah ta ya khudu zinatakum inda kulli masjid malamai suka ce zina shay'un za'ilun ala satr al-awra zina wani abu ne kari akan rufe al'aura ba shine rufe al'aura kadai ba ta akai ku yi ado inda kulli masjid kenan ba ana nabe kullun ku rufe al-awra ku ba eh a gilas abin da ya a cire ai za a ga shi kuma nau'i na girmama yau da kullum baka zuwa gaban babba da gilas Ka ga al'ada ta nuna kenan akwai wani abu idan dai ba larura ba akwai wanda larura ne in bai sa gilas ɗin yana da matsala sai ka bar shi da kayan shi amma wanda ba larura ba abin da ya kamata ya cire shi a ya wa sallah sai ɗora kayan shi saboda girmama abin da ya shafi ubangiji Allah madaukakin sarki amma kamar rufe kai kaga wannan kamala ce mu a mu. a kasar Hausa kamala ce mutum ya rufe shi. ya yi rawani ma daɗa alama ce ta malinta a ƙasa hausa rawani alama ce ta malinta to da irin wannan yana da kyau mutum ya kiyaye su wajen yayin da zai sallah shi shekul albani ya tsananta a cikin tamamul minna yana ta duk wanda ya yi sallah kan shi ba hula kan shi a buɗe to makaruhi ya yi makaruhi to amma wannan tsanantawa ne za mu yi cewa tsanantawa ne abin da ya fi ya dai sanya hular amma sallah ta yi ko da kai babu hula ko kuma ba ba rawani sallah ta yi amma hadisan da suka zo cewa wanda yi sallah da rawani ya fi wanda bai sallah da rawani wannan duk su inganta ba duk ba su inganta ba wani ummi salama an karbo daga ummi salama annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a tusalli almar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta iya yin sallah a cikin tuba cikin ma'ana tubar da take dir shine kamis tuba riga to mutum za ta iya yin sallah da riga wa himar da mayafi ta sanya riga ta sanya lullubi ta rabe kanta bi ghairi izarin ba tare da ta daura kwarjalla ba qala sai manzo Allah ce idza kana dir'u sabiqan idan tubar mai jalwa ce babba ce yughatti zuhura qadamai ya rufe har diga diganta akhrajahu abu daru fa ala yimmat waqfahu abu dawud ya fitar da shi amma malamai sun ce hadisi ne mawqufi sun inganta cewa hadisi ne mawqufi wasu sun ce hadisin marfu'i bai inganta bai yana da illa kamar yadda imamu abu dawud ya yi bayani yace yawancin malamai sun rawaito ya tsaya kan ummu salama abu dawud da ya ka hadisin sai yake cewa rawa hadal hadisu malik ibn anas malik dan anas ya rawaito wannan hadisi wa bakr bin mudar da bakr bin mudar wa hafsu bin giyas da hafsu bin giyas wa isma'il bin ja'far da isma'il bin ja'far wa ibn abi zaib da ibn abi zaib wa ibn abi ishaq da wa ibn ishaq da ibn ishaq am muhammad bin zaid an ummihi an ummi salama sun rawaito shi iya ummi salama duk waɗancan malaman in suka tashi ruwa hadisin suna tsayar da shi ne kan ummi salama lam yazkur ahadun minhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake manzon Allah ya ce qasaru bihi ala ummi salama shi sa lafi yace wa sahal a'immat wakfahu malamai suka ce hadisin mafi inganci hadisi ne mauqubi magana Ummi salama ce amma yawancin masu riwaya sun tsaya kan shi ummu salama abdurrahman ibn abdullahi bin dinar ya rawaito shi daga muhammad bin zaid daga ummi salama daga mahaifiyarsa daga ummi salama daga annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan rawin guda ɗaya ne ya saba wadancan ruwa da in ka ɗauko mizani ka ɗora shi a mizani dole in za ka yi magana hadisi ba sai kai maganar mazaje da haka sai dai a hakuri don da su aka kiyaye addinin wannan silsilar ta mazajen wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane fika ne wannan ba fika bane addini ne addini ne game da Muhammad bin Sirin ke cewa inna hadha al ilm dinun wannan sanin mazajen addini fanzuru amman ta'khudhu dinakum ku duba gurin wa za ku karba addinin Abdullahi bin Mubarak yana cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a sanadi addini ne in ba dan shi ba da wanda ya ga dama ba da abin da ya ga dama to dole wani sa'a ana so a fito da abu sai an yi bayanin waɗannan mazajen ka'ida ce duk da cewa wanda bai karanta wani abu a gurin ba zai kamar zaurance ake to amma shine madarar karatu shine madarar ilimin dan da wannan ne za ka rufe bakin duk wani wanda zai kawo addini hayaniya da mutum ya zace ma wannan hadisin za'ibi ne ka ce kawo dalili ba hankali ba hankali kadai baya iya riskar sahihi ko za'ibi shi kadai sai ka haɗa da dalili in ka ce za'ibi ne kawo hujja me ga sanadin hadisin ya zo ta hanya kaza ta hanya kaza yi mana bayani fito mana da inda illar take ta hanyar bayanin malamai shi ba wani abu ne da ba ka iya yin shi da ka kisa wani malami yake cewa ku kula da sunan mazaje dan wani abu ne da kiyasi baya shiga kaga kana karatun arabiya zaka san gurin rafa'a gurin kasara gurin nasaba ta hanyar jimla amma sunan mutum ba ka iya ganewa sai in ka je shi a bakin malami kisa suke gane wanda yake ɗalibin ilimi da kuma wanda yake ɗalibin littattafai ɗalibin littattafai zai iya zuwa ya faɗi suna ba daidai bai wahab ibn munabbe ya zo ce wahab ibn mamba saboda kurin ya an sa munabbe mamba duk yadda za a rubuta kalmar ɗaya ne ya zai wasanci bai iya gane ba ibn adi ya ce ibn udai abu nu'aym ya ce abu na'im to duk irin wannan yana gwada cewa akazal ilm anil kutub daga littafi yayi karatu ba gurin malamai ba to kuma wannan mazajen da su aka kiyaye addinin isa da wanda zai ce wannan ba addini bane bai bai san me addinin ba dan yadda su ake tabbatar da hadisi ko a kore shi to anan Abu Dawud bayan ya ka wannan hadisi a cikin littafin sa sai ya joro mana waɗannan dimbin malamai ce dukkanin su sun rawaito shi amma iyakan Ummu Salama suka tsaya sai wani rawi guda ɗaya da ake kira Abdulrahman ibn Abdullah ibn Dinar shi ya rawaice shi daga Muhammad ibn Zaid waɗancan malamai ma duka sun rawaice shi daga Muhammad ibn Zaid kun ga malamin su ɗaya in ka duba Imam Malik Bakar ibn Mudar Hafs ibn Iyad wanda babban malami ne Ismail ibn Ja'far ibn Abi Zaid duk waɗannan sun rawaice shi an Muhammad ibn Zaid an Ummi Salama iyanan amma sai aka samu Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar shi ma ya rawaice shi daga wannan malami amma kuma shi ce ya kai shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yadda za ku gane kadiyar kamar yadda muke karatun nan sai a samu mutum goma sun yi rawa daga gare ni sun ce Wani ya ba mu hadisi daga wani daga Wani, abu huraira ya ce kaza an samu mutum goma manya-manya daga cikin ɗalibai da suke zaune a nan haka suka yi riwaya sai wani guda ɗaya can gefe sai ce malam sai ya ambace ni nima kamar yadda sauran suka ambace ni sai ce malam ya ce daga wani daga wane abu huraira ya ce maza Allah ya ce kun ga yazo da karin maza Allah ya ce to in ka dauko riwaya sai ga waɗancan taron mutane ne akwai irin su Malik wanda Malik jabal ne a cikin ilimin hadisi shi kuma wannan din nan da ya kare wa ya saba musu bari ku ji mazayin shi a malamai za hu ibnu ma'in ibnu ma'in ya ce za'ifi ne abu wasim ya ce fihi akwai rauni a tare da shi yuktabu hadithu wa la ana dai iya rubuta hadisin shi amma baya zama hujja sai dai a karfa wata riwaya da shi ibn madini ya ce sadukun to dan haka anan nan za mu ga malami sun dan soke shi can ko manya-manyan mutane ne duk su rawaito sabani yadda ya rawaito to shi yasa sai malami idan suka kalla su to wannan riwaya wannan shazza ce ma aji ta gefe wurin ja da riwaya jama'a wanda sun bi shi yawa an gane ko amma akwai inda kuma mutum ɗaya ko da mutum goma ne suka saba masa ana ɗaukan tashi ne idan ɗayan ya zama shi ma jigo ne yanzu ɗauki irin mis'ar ibn kidam malaman hadisi suna cewa mis'arun mushafun mis'ar alqur'ani kasa alqur'ani ne la yati al batil min bayni yadayhi wala min qalbi ko to yayin shi ba mis'ar saboda haddashi gangam yake ba abin da yake shiga haddace bata mai to irin waɗannan malaman waɗanda jabal ne ana ɗaukar su jigo ne sai suka kare wa suka saba mutum goma wanda ba su kai su ba sai ake wannan ma ya daɗa nuna ƙwarin haddashi yadda goma ba su rike ba shi ya rike amma in jigar jigar ne ya saba goma ko ya saba biyu uku sai a ce wanda ya daɗa nuna raunin shi ya daɗa nuna cewa mai rauni ne to duk wannan wani ma'auni ne a gurin malaman hadisi wani sa'in kuma in guda ɗayan ya fi waɗannan lazimtan malamai duk goma nan da suka yi riwaya suna zuwa karatu ne yau gobe su bashi jibi su bashi gata zo amma shi baya rabuwa da malami hadarar wa safara kuma ya haddace dinin sai a gabatar da shi a kansu domin shi ne asbatun nasu fihi kamar sabit al-bunani fi anas riwayar sabit al gunani daga anas min asbatin nasu fi anas shine sabit al-bunani kamar riwa kamar riwayar hammad ibn salama an sabit in kaga hammad daga sabit hammad ya ya zama yayi takhassusi ya gwanance ya kware a cikin hadisan sabit da aka in kaga Hammad an sabit an Anas to wannan min aka wani isnadi duk da hamad a wani bangare an an soke shi to dan haka anan sai zuma da suka ce gaskiya abin da ya bi inganci wannan hadisi mawqufi ne maganar ummu salama ce ba magana annabi ce sallallahu alaihi wasallama almuhim dai hadisin dalili ne akan cewa mace za ta yi sallah cikin riga da mayabi idan rigar ya zamana tana rufe diga diganta ma'ana riga ce da take mata kasa doguwar riga kenan amma yanzu ta ɗauki riga iya ce biyarta ta rilaba mayabi kwamrinta a waje sallah ba ta ba ko da rigar ta zo mata iya gwiwa sallah ba ta ba rigar ta zo iya kwamrin sallah ba ta ba amma in rigar ta rube daga daganta dan ta yi sujjara diddiganta kaba ta ya fito babu komai da haka dole ya zama rigar manzo Allah ya ce ya zama sabigan tana da girma to ghatti zuhura qadamaiha za ta rufe kafafuwanta wannan shi ne abin da ake nufi idan rigar doguwa ce da haka hadisin yana gwada wannan abinda ake so kuma yana gwada mana abin da ake so mace a sallah ta rufe dukkan jikinta ko da da riga ɗaya ce amma ya zama duk ta rufe dukkan jikinta ya zo daga ummul hasan tana cewa ra'aitu ummu umma salama ra'aitu umma salama naga ummu salama zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ta salli fi dir'in wa khimar tana sallah da riga da mayafi ya zo ta riga auza'i ya zo ta hanyar auza'i a tsaya yana ta ci sallil mar'a fi dir'in wa khimar mace za ta yi sallah cikin tuba da mayabi haka nan ma'ana ya zo daga maimuna bintul haris matar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma tana yin sallah fi dir'in wa khimar da haka wannan shine abin da ake so a yi sannan akwai bacci mace ta yi salla, wani yana gurin da kuma ta yi sallah a masallaci ko a gida in wani yana gurin akwai abubuwan da wasu malamai suna cewa za ta ribe duk gaba ɗaya jikinta kaga wannan ana magana jirgin da himar in a gidanta ne ta samu doguwar rigarta sai ta lulluɓa mayafinta ko da doguwar eh, riga in dai ta kai kasa ko da mai abin shi bai kai kasa ba amma in za ta fito fa abin ya zama ya rufe rigar gaba ɗaya dan na Aisha ta ce manzon Allah yana yin sallah mata na zuwa thumma yarji'na sannan su juya ila buyutihinna wa hunna mutalaffi'atin bi murudihinna kun ga suna lallaba gaba ɗaya da mayafan su gaba ɗaya ma'ana sun riga sun ribe mayafan su gaba ɗaya akwai wani abin da mata suke yi wanda bai da mata ba zai sani ba duk wanda yake da mata in na faɗa zai ce eh haka ne suna yi yawanci ko wani sa'in ko da asuba sun fi yin wannan da sallar asuba za ga mace ta tashi zani ne a jikinta ba ta da tufa wadatacce a jikinta kila breziya ce ko na ba a jikinta haka sai ta ɗauki hijabin ta yi ba ya ce sallah ba riga a jikinta to wannan kamata a gyara musu alal akalla ta sa rigar ko da ƴan karama ce sannan sai kuma ta ɗora lullubin a kai ko ta sa dogon riga ko ta sa a'a riga karama ko da ma'ana iya cibiya ce wadda dai za ta rube mata jikinta sannan sai ta ɗora mayafin ma'ana mata su daina yin sallah kullum daga mayafi in sun cire mayafin ba wata tuba a su ya kamata su dinga sanya tuba kamar yadda wannan hadisi ya nuna ina fata an gane da haka ana son mace ce wannan saboda ya zama ya rufe mata jikinta gaba ɗaya shine abin da ake so a wajen sallah naktabi bi haza mawadatu da waɗannan hadisai in ya so litinin ta sama can ba mai zuwa mai zuwa ba mu da karatu kamar yadda muka sani a tsari ta sama insha Allah ta'ala sai mu dora abin da yake daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam mai tambayar farko yana tambaya dangane da hukuncin yin sallah da zanzaro a jiki yana komawa zuwa ga yadda zanzaran yake suturta mutum idan mutum ya yi sujjada ko yi ruku'u alamun al'aurarsa ba sa bayyana to babu komai sai dai abinda zai fi in mutum zai sallah ya cire dan zai fi zama fitira fiye da wannan amma in dai ya zama na in yi ruku'u ba a ganin alamun al'aurarsa a tare da shi in yi sujjada ba a gani ba za a ce sallah ba ba amma da mutum zai cire shi zai fi saboda zai fi zama kyau da suturtawa kuma shi ma yana cikin nau'ikan da a ƙasar hausa in ba mutum yana wani aiki ba ana ɗaukar cewa wani abu ne da bahaushe yana ɗaukar shi ba ba ne da yake cikin ladabi idan ba mutum ma'aikaci ba ne yau da gobe ta sa an san masu aikin ɗamara suna yi wannan an ga ya dama an san aiki ne amma haka kurin a ga mutum ya sa tufafi ya zanzare to za ga ana mai wani kallo daban in ban da yanzu ma da abubuwa suka dan ciccanza amma a da da ka yi wannan to abin da ake ɗaukan ka cewa wannan mutumin ya dan kauce hanya ya fita daga tsari da haka abin da ya fi mutum ya ya cire in zai sallah din amma in mutum bai cire bai sallah sallah ta yi ba za mu ce sallah ba sai ba sai wannan yake tambayar cewa shin idan mutum alaularsa ta lalace yana so ya sake alaula shin zai yi sallama ko kawai zai fita ba buƙatar ya sallama sallar ta riga ta lalace ta riga ta lalace ba buƙatar sai ya yi sallama da zarar ya yi rihi to sallar ta ɓaci zai fita ne ba sai ya yi sallama ba ita sallama fita ne daga sallah to shi kaga gaba ɗaya babu sallar ta lalace sai wanda ya ce yana so a yi mai bayani dangane da salloli kamar haka kiyamun laili salatul duha raka'a nawa ne nawa ne sannan me ake karantawa a qiyamul layli ita ce tsayuwar dare duk sallar da ake yin ta da daddare daga bayan isha din nan zuwa kullowa alfijir duk sallar da mutum ya ana kiranta qiyamul layli ana kiranta tahajjudi duk suna ne da azumi ana ce mata tarawih duk sunanta ne duk tsayuwar dare ce tsayuwar dare kuma abin da ya fi mutum ya yi sallah raka'a goma sha ɗaya shine abin da ya fi idan an haɗa da rakatai fajiri ba laifi idan ya zama sha uku na Aisha tana cewa manzon Allah ya kan yi raka'a bakwai yakan yi tara da sauransu kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari sannan wata ruwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba baya karawa a cikin Ramadan ko a wani Ramadan akan raka'a goma sha ɗaya da haka tana farawa daga raka'a ɗaya har zuwa sha ɗaya shine abin da ake a kiyamul layli karatu kuma da abinda mutum ya sauwaka na alkur'ani zai iya karantawa abinda Allah ya sauwakewa mutum zai iya karanta. in ma bai da hadda kuma ya ga yana bukatar ya buɗe qur'ani ya karanta zai iya yi babu laifi ba dan laifi dole yayi zaka ba sallar duha ita ce sallar wadha tana farawa daga lokacin da rana ta daga har zuwa lokacin da rana za zawa zawali mafi karancin ta biyu mafi yawan taraka'a takwas kamar yadda malamai suka yi bayani sallar walha sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma wajen karatu za karanta abin da ya sawwaka ne fatiha da sura kuma ana yin ta ne a koyi ba bayyanawa ake yi ba wannan shine a takaice sai wanda ya ce wanda suke sallah da kananan riguna ma'ana kamar yana nufin tsantsar su ko me tsantsa ugu suna ta bayyana alhali ita ma reci ce ma'ana yana nufin wanda zai sallah kuma ya zama idan ya yi ruku'u ko sujjara za ga kogun shi nan saboda dan riga ta yi wannan wannan kuskure ne ya kamata a ce an samu abin da zai rufe kun ga hadisi manzo Allah ce in guda ɗaya ne fatta zirbi yanzu hadisi na makaranta ka daura shi shine ittizar ka daura shi kamar zani ya rufe ma tun daga cibiyar ka har zuwa gwiwarka to kaga wanda kuma ba ma guda ɗaya bane da riga amma in yi ruku'u za ga kogun shi akwai matsala wannan kamata yi in an ga mutum da wannan a faɗakar da shi idan zai yi sallah ya nemi riga mai tsawo da ta ɗara wannan gaskiya shi ne abin da yake daidai wannan yana cikin fata wanda shekul albani ya yi ta yi ya ta yi kan abin da ya shafi sallah da da wanduna irin wannan na zamani ɗaman mudun nan shekul albani yana yana hana sallah da su yana cewa domin tufafi ne da ba sa fita al'auran mutum suna bayyana al'auran mutum wanda in mutum ya sa wani to sai ga alaman al'auran shi a yana yana bayyana to duk wannan bai dace mutum ya sallah da da shi ba sai wanda yake cewa shi ne ya ba wani kuɗi na ce ma'ana ina tambaya ni ne na ba wani kuɗi na ce ya ba ni a lahira ko kuma ya ce in ba shi sai a lahira to mana ya hukuncin kenan ɗayan biyu dai ko dai duka ba ku san lahira ba ko shi bai san ta ba wanda zai ce ba ni kuɗi sai a lahira zan baka bai san lahira ba yanzu Allah ta yi fa ba dinare ba dirhami alalar sai kyawawan ayyuka da munana su ne za a biyan sakamako da shi to kuma ne zo ce ba ni na da biya ka da sakamakon aiki na ko ba ni munanan ayyukan ka wanda ya san nuna bai san lahira ba da haka mutum zo yi wannan farko sai kai mai nasiha ka nuna masa girman ma'ana lahira ta fi karfin ai wasa da ita haka in za ka bashi kyauta ka bashi in kuma ba zai biya ka bane ka ce to ba zan ba baka ba ba ka da niyyar biya ni wanda zai ce ba ni sai a lahira yana nuna ba zai biya ka ba ko ka shi sadaka ko ka hana shi kuɗin amma kai kuma ka ba mutum ka ce wai gashi na ba ka sai a lahira za ka biya ni shi ma yana nuna kuna sai ma kai ma ka san lahira ba ke da haka dai duk ba ba daidai bai kamata a tsaya ana ja a kan wannan ba abin da ya bi za ka ba mutum bashi ka bashi shi kuma ya faɗi lokacin da zai biya ka wanzu Allah ce duk wanda ya karɓi bashi da niyyar ya biya to Allah zai biya mai wanda ya karɓa da niyyar ya cinye kibiya to Allah zai lalata shi kuma zai ma'ana wulakanta shi sai wata tambaya wadda mun amsa shigenta a baya tambaya ce mutum ya aure mace da ciki bai san ta yi ciki ba sai bayan ya aure ta abin da ya bi mutum mace ta yi ciki idan na idda ne ma'ana an saki mace da ciki cikin na wani ne ta fito gidan shi don aka ɗaura aure wannan auren bai ɗauri ba an ɗaura aure akan idda aure akan idda kuma bai yi ba ya zan ba ne da an sani aure ya lalace amma in cikin banza ne abin da aka san mace na da ciki to ba da ta ɗaura mata aure tana da cikin banza tare da ita in iyayenta suka sani ita ma ta sani baya halatta a ɗaura mata aure ita ma bai dace ta shiru a ɗaura mata aure a wannan yanayi ba idan ku aka ɗaura auren to auren bai bai lalace ba tunda cikin ba na aure ba ne sai dai shi mijin baya halatta ya kusance ta matukar tana da wannan cikin sai ta haihu kamar bayi ne da ake kamowa da masu ciki da masu aure manzo Allah ya raba sabon ki ku je kun mallake su amma baya halatta kusance su sai in ta yi jini ko ta haifi abin da ke cikin cikin ta kaga cikin bai hana mallakar ba an mallake ta din to haka malami suke kiyasi akan wancan sai kun ga da da ciki ne na idda aure ya baci amma baya halatta miji ya kusance ta idan har ya kusance ta kuma daga baya ta zo ta haihu ɗayan biyu da zara akwai aure tsakaninka da mace to in ta zo da ciki in ka yi gamsu ba naka bane to kuna iya yin li'ani shine shari'a ta zo da shi li'ani wannan ciki ba nawa bane can wani ce wannan ciki naka ne ciki na aje gurin alkali a ba kowa rantsuwa kamar yadda yazo cikin suratul nur to da zarar kun yi haka dan ba danka bane ba baya halatta a dangana maka shi ko ba zai gaje ka ba sai dai a dangana shi ga uwar shi amma idan har kai shiru ta zo da ciki kuma kai shiru ka ci gaba da zama da ita har ta haife kuma baka inkari ba wannan ba abin da zai sa ba za ce dan ka ne dan manzo Allah ce alwala bil firash wa lil akhir al hajar idan har baka so baka yadda ba shari'a to kai li'ani ma'ana ka kore cikin ba lallai sai kun je kotu ba kana ita wannan cikin ba ni ba yadda ciki na bane da shi kika zo gidan nan da haka ban yadda da shi idan ce ita kuma dole naka ne to kaga karshe za a je gurin alkali to alkali sai ba ku mula'ana kuna yin mula'ana ciki ba naka bane amma in har kai shiru ka kyale to alwala da firash walil ahirin hajar amma yadda manzo Allah ya faɗa cikin ta zo da shi wata ɗaya wata biyu ka wannan to kai shiru ka kyale to alamar ka amince kenan kaga wannan kuma ba wanda ya zo ya ce wannan tunda har ka yi shiru ba kore ba amma in ka kore ba ɗanka ba ne ba za a nasabta shi zuwa gare ka ba da haka a nan yana kuma idan ku mutum ne ya cikin kafin a yi auren to sai ruwa abin da ya maslaha gare shi dan wani sa'a ana samun matsala mai yawa zai wa yarinya ciki a zo a ɗaura musu aure ya san shi yayi ita ma ta san shi yayi duk junan duka biyun sun sani sai a zo a aure idan ta zo ta yi kuma sai tsalle gefe guda ce bai yadda da wannan cikin ba karshe ya sake ta ya sanya dan a wani hali ya sanya yarinya a wani hali to duk wannan laifukan da daɗin daɗawa ga cikin da ya mata ya tara laifuka goma da goma wannan Allah ba zai gane shi ba shekaran jiya jiya kai ake nuna min wani matashi abin tausayi da na ji rayuwar shi za ka tausaya masa matuka mahaifiyar su biyar ta haifa har da mace a ciki amma har suke zaune da mahaifiyar shi yanzu ya fi shekara ishirin amma bai san uban shi ba alamu dai na gwada ta same su ne a aikin banza duka biyar din sai ta zo ta kamu da cutar ajali kuma ba ta ƙi gaya masa cewa ga danginta bai san danginta ba dama uba bai taɓa ganin wani uba ba yana dai zuwa gurin wani mutum ya ɗauka shi ne baban shi shi duk tunanin shi can da yake zuwa suna zumunci ya ɗauka baban shi ne da haka da ta mutu bata nuna mai danginta ba ga yara guda biyar ta ban mai kanne har da budurwa gashi a unguwa ana cewa ba su da uba shi ma kuma bai san waye uban ba dan da yaje gurin wancan ba rasu ta ce gaskiya yake ga masa ni fa ba baban ku bane kagare da din da ake a unguwa kenan yana da alamar tabbata yarinya ta isa yanzu duk wanda ya zo manomi sai sai irin masu tsegumi na ya zaga ce ai shegiya ce za ko wanda aikin su kenan in mutum wannan yayi haramun haramun ne in ba za ka aure ta ba ka bari wani aure ta ya ce maka ba auren shi giya in ba ka so ka bari wanda bai sani bai aura kai da ka sani ka aura ita me laifinta lokacin da aka yi lalata aka kawo ta duniya ba ta sani ba ba ta da zambi haka Allah ya kaddara mata to dan me za a batta ta rayu cikin wulakanci da kaskanci sai ka samu wasu anguwa aikin su kenan kai ka aure shegiya to ita kuma haka za ta zauna so kake ita ma ta lalace in ta bi Allah ta yi da'a sai ta riga ka shiga aljanna dan wancan aikin na iyayenta ne dan wani rizan da ake cewa dan zina ba shiga aljanna bai inganta ba in ya bi Allah ya ji tsoron Allah Allah ba zai kama shi da laifin iyayen shi ba to ita yarinya yanzu tana nan an rasa mai aurenta shi kuma da yake kula da su dan gurin da yake neman sana'a wani ɓarawo ya zo ya sace kayan ya rasa yadda zai yi yana neman wa zai taimaka mai da jari ya riƙe kannan shi bai san dangin uwan shi ba to kaga irin wannan bala'i har ina da haka dole ne laifin yana kan iyaye maza da mata da dama cikin da yake faruwa ga yan mata laifin iyaye ne laifin iyaye ne domin in ka lura wannan bala'in da muke ciki mutane ne ba sa kula da tarbiyyar ƴaƴansu kame da wani wani malami yake faɗa cikin masu wazi ce mutum ya fi damuwa da akuyar sabiyar ƴaƴan shi in ya zo gida ruwa bai ganta ba sai ce ina akuyar nan ya shiga neman ta amma yarsa zai zo bai ganta bai damuwa kuma wannan karatu da ake na zamani dole sai an sa ido akai sharrin shi yana da yawa ka dau yarka ka tura wani gari ka tura ta Kano ko ka tura ta Sokoto ko ka tura ta Gombe ko Bauchi ka da nan ka zauna yayi tana cin tana karatu tana tana university san me take ba a university din nan ba wanda zai tsaya akan ta cewa shi za ta shiga hostel anan take kwana cikin gari take ba ruwan kowa da ita me zai hana ta ciki ga wayoyin ga ma'ana fina-finan batsa a cikin wayoyi duk yadda mutum ya kai da nagarta da mai da salaha in aka buɗa mai batsa yana kallo sai hankalin shi ya tashi daga nan suke bi suke lalata su da maganganu da nuna musu waɗannan abubuwa da ba su kuɗi da ka duk wanda zai tura yarsa karatu in dai ba zuwa za ta dawo ba akwai matsala shi ma wanda za ka ba amanar ce shi ka san amana shi dan ba ko ake ba amanar mace ba to wannan ma hanya ce sai ga yarinya kafin ta gan makaranta ta zama um, ta zama mai mai yin lalata ta zama karuwa ba tare da an sani ba ba za ka taɓa fahimta ba in ta sha hijabi za ka ɗauka macen macen kirki ce amma ta riga ta lalace kuma iyaye sun yau kuma rasa karatun me za a yi da shi me za a yi da shi idan yanzu mace yake wannan karatun ta da me za ta yi da shi Karshe fa ka ce za ta nema aiki na duniya ƙarshe in ka cire aikin lafiya da mace za ta yi don ta bai wa 'yan uwanta mata gudunmawa a ɓangaren lafiya zai mai larura ba suke yi karatu koyarwa za ta yi koyarwa suke yi ka tambaye da masta ka ji ba koyarwa suke ba da ta zo ta ta ta samu juna biyu da ciki ya kai wata biyar an fara matsala da ita dole a bata hutu na haihuwa ta zo ta gama sharwa, ta zo da jariri renon za ta ko ko karantarwa haka za ta kare tana yawo in aiki ne kamfani za ta meza za ta nema a ciki akwai darajar da musulunci bai mace ba in ka aure ta ka ba ta ci ka ba ta sha ka kula da lafiyarta ka kula da gurin zamanta in ka bar wannan ko da a duniya ka ki a lahira sai Allah ya tambaye ka to na ga ke nema amma ga sanan za ga su da an cika makarantu da su fita bugun maza ana turar reniya in ka tsaya kalle sai ka ce to waɗannan me mako makaratun me za ta da shi me za ta da shi to kaga in ma mutum ya kamata mutum yi wallahi wani sa'in wani yana cewa bari in tura ta kafin ta samu ji to wallahi gwara ka bata gida ka bar ta a gida kana kula da ita ka sa ido akan ta duk inda za ta je kana bibiya ya fi alheri kan ka tura ta wallahi ka tawaye wai ka ta samu miji dan za ta ji ta dauko alal aqall abinda mace za ta fara fita da shi a irin waɗannan manyan makarantun za ta rasa kunya farkon abinda za ta fara rasa za ga yarinya mai kunya tun yau da gobe tana kunya za ta zo ta daina kunya dan aji a guje za ta shiga kusa da namiji za ta zauna aiki tare za su hira tare za su ina ne sai da ta kai sai ta yi mu'amala da maza banda kuma munanan kawaye mata da za ta haɗu da su da haka mu canza tunani wani sa'in muna muna ɗaukan abu bayan da yake baka ana ta an an ci baya an bar matan mu a kaza wallahi hasada ake wa matan mu wallahi hasada ake wa su. waɗannan ananan da muke zaune da su a kudu wallahi hasadan matan mu suke yi ba ci baya bane domin zaka aje mata ka bata ci ka bata sha tana addinin ta daidai gwargwado kuma ga makarantu da ake buɗe inda za a je a koya mata addini ta iya sallah ta iya azumi ta iya san ibada ta san ubangiji ta me take bukata a duniya me take duniyar har ji wani ya ce a ah, in ba su karatun ba an bar su a baya to wanda suka yi ina ci gaban da suka yi wani ci gaba suka yi amma in karatu ne da in tauto za ta amfani al'umma wanda an san ana bukatar shi to sai a tsaya a yi kokari ya yadda za a kokari shi ma a kula da abin da musulunci ke ci ba ma ba ma faɗa da ilimin mace amma kuma a kalla alherin shi da sharrin shi kasashen da suka ci gaba wale komai na mata ake yi makaranta mata ne na namiji baya shiga in ka tura yanka baka dardar in dai zaka tsaya kula matsala daga gida zuwa makarantar ana ake samun matsala duk a kasashen Saudiya ma zaka ji wannan matsalolin daga gida zuwa makaranta amma in ta shiga makaranta dama ba maza in ma namiji zai karanta da ita ba za ta gan shi ba sai dai ta ji sautin shi ta ga hoton shi a kwatin talabijin haka nan in ta je sama haka za ta yi haka amma a irin nan mu an ce ba haka ba kuma ni takaicin da nake a Kano a Katsina a Jigawa a Bauchi a Gombe a Zamfara a Sokoto ina takaicin gwamnoninmu da 'yan majalisar mu da ba za su iya samar da makarantu manya na mata kadai ba ba doka ce ta ana ba yanzu muka ce ga legal mun yi ta ta mata ce hatta malamin da za a ɗauka sai mun yadda malami ne da zai kamanta me matsala a ciki to to to ke da ga min mata na da mata amma ke ga sun an an kasa wannan tunanin ba ba tsara idan muka yi ta mata sai mu ɗebo matan da muke gani sun yi karatun mu sanya su karantar akwai matan da sun yi karatun sai a ba su karantar za mu iya yin wannan za a rage sharri mai yawa me kon a a tara mana tunda yanzu jigawa in ka duba wani arnya ne zai daga amince bai yadda ba kano wani arni ne zai daga hannu ce bai yadda ba katsina wani arni ne zai daga hannu ce bai yadda ba kuma ku je can na ku yi mu kuma nan dumu ne duk yamu yamu ne duk musulmi ne kuma duk inda musulmi yake jin lalace wasu ya san abin da musulunci ke so kaga in karatun ne su yaran mu su hankali a kwance amma sai a ba a ta wani abu a ta wani shirmi ba za a yi ba in an ce za a yi sai a ce wai ai duniya za a yi mana ta ina ruwanka da wata duniya sun suke yin abin da suka ga dama da haka dole sai iyaye sun sa ido a kan ƴaƴansu mata Allah laifin kaso tamanin na iyaye ne kuma dole mu tsaya mu kula in ka bari wani ya lalata maka ya kana da laifi a ciki domin da yawa ba sa kula da su ga wayan nan wannan waya wallahi kuma hankali a wurin yan mata da ita da matan aure dole ne zan kana kula in ba haka ba kuwa to za a yi ma baya ba gani kana ganin ta za ta fita da lilibi ta da lilibi amma fa ta hanyar waya ake komai akwai abubuwa da yawa da na ji ba za su lissafu ba ta hanyar waya to dole sai an sa ido akan irin wannan in har Allah ya jarabe kana da ya da ke wannan karatu to ka zara ido ka dinga yawan bibiya ba ta tambace aune ba ka zo makarantar in ta san kana haka to ba inda za ta dinga tafiya sai sai tana tsoro dan kada in tafi ba bai zo ba za ka dinga gaya mata ba kurin ziyara za ka dinga gaya ba ta sannan kana bincike a gebe ga wanda suke makarantar da suwa take mu'amala yaya take yaya kaza dole ka zara ido akai ba kurin ka tura ta kamar ta ba ubangiji Allah ya kiyaye mu ina ganin tambayoyin da suke guri na kenan wallahu ta'ala